shaharullahi haram hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 yinin kuma da ya zo daidai da uku ga watan sha biyu ko ga watan daya uku ga watan daya miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح na azzabidi rahimahullah wannan kuma shi ne majalisunmu na nawa na 83 a inda muke cikin kitabul wazo za mu tashi kan hadisin abu hurairata allah kara masa yarda haka ne inda yake cewa wa anhu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kala إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده wani hadisi na abu ta Allah kara masa yarda wanda ya ji shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idza tawadda'a ahadukum idan dayan ku yayi alwala ko zai yi alwala falyaj'al fi anfihi ma'an to ya sanya ruwa a hancinsa thumma liyunthir sannan kuma ya faci waman istajmara wanda ya yi tsarkin hoge falyotir to ya yi shi wutiri wai zastai kaza ahadukum hadukun min naumihi idan ɗayanku ya tashi daga baccinsa falyaksil yadahu qabla an yudkhilaha fi wadu'ihi to ya wanke hannunsa gabanin ya shigar da su ko ya shigar da hannunsa cikin abin alwalarsa fa inna cikin ruwan alwalarsa fa inna ahadakum domin ɗayanku la yadri aina batat yaduhu bai sani ba ina hannunsa ya kwana wannan hadisi abu huraira ta Allah ya kara masa yarda shi ya ji shi daga manzo sallallahu alaihi wasallama kuma bukhari muslim da sauran ashabu sunan da imamu ahmad a musnad sun fitar da wannan hadisi Ibnu manda ɗaya daga cikin malaman hadisai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa faɗar manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ce wa man istajmara falyutir ko kuma sun liyuthir wa man istajmara falyutir wannan maganar ko wannan gabar sahabbai da dama sun ruwaito ta daga manzo sallallahu alaihi wasallama banda Abu Huraira kamar Abdullahi dan Abbas kamar Abu Sa'id al-Khudri kamar Jabir dan Abdullahi manzo sallallahu alaihi wasallama yace idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi a wani a wasu ruwayoyin falyaj'al fi anfihi thumma liyunthir babu kalmar ma'an wannan kuma ya halatta a larabci akan iya goge maf'ulin bihi lil'ilmi bihi ya juzu hasful maf'uli lil'ilmi bihi saboda siyaƙin magana za ta sa a gane me ake nufi falyaj'al fi anfihi ya sanya a hancinsa me zai sanya ruwa a wasu ɗin kuma ya zo falyaj'al fi anfihi ma'an wanda shine maf'ulin bihi din a wasu ruwayoyin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce falyastanshiq bimin kharaihi bimin khiraihi ko biman khiraihi ma'an akan ce min khar akan ce min khir duk ya halatta a luga a wata ruwayar falyastanshiq bimin khiraihi ma'an ya shaƙi ruwa ta karan hancinsa a wani lafazin man tawadda'a falyastanshiq wanda ya alwala to ya shaƙi ruwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tawadda'a ahadukum idan ɗayanku zai yi alwala idza tawadda'a ai idza arada alwudu'a idan ya nufi alwala kamar yadda Allah ce idza qumtum ila salati ai idza aradtum alqiyama ila salati idza salla ahadukum falyaj'al bayna yadayhi shay'an yasturuhu mimman yamurru baina yadai idza salla ahadukum idan ɗayanku yayi sallah ya gama ko zai yi idan zai yi to duk irin wannan yana faruwa a larabci a kawo fi'ili madi amma ana nufin mustaqbal musamman idan iza ta shiga ciki idan ta shiga ciki tana nufin domin iza din nan zarfun ne lima yustaqbalu min az-zaman idza tana zuwa ga abin da zai zo na lokaci ba wanda ya riga ya wuce ba idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita nasa ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama idan abin da ake gaya masa dinnan ya faru ba wai sai da aka gama komai ya wuce sannan aka gaya masa haka ba an gaya masa ne nan gaba abin zai faru saboda haka ake cewa idza zarfun ne lima yustaqbalu min zaman sabanin iz iz kuma limama ba wadhkur iz qala ko wa iz qala musa li qaumihi wannan abin ya riga ya wuce inda iz ta zo to abin ya wuce idza kuma abin zai zo nan gaba doka idza tawadda ahadukum idan ɗayan ku zai yi alwala wato ya nufi yin alwala falyaj'al fi anfihi ma'an to ya sanya ruwa a hancinsa ya sanya ruwa a hancinsa thumma liyunthir liyunthir bi dhammi al-ya'i wa kasri sa'i thumma liyunthir a wasu ruwayoyin thumma liyantafir thumma liyantafir duk ya zo ko thumma liyastanthir saboda ka lafuzza uku ne ينثر ينتثر يستنثر duk sun zo a ruwaya ثم لينثر ثم ليستنثر ثم لينتثر يشاقا يفاتي akan faɗi shaƙawar wani lokacin ba a faɗi facewar ba wani lokacin a faɗi facewar ba a faɗi shaƙawar ba saboda talazumin da ke tsakaninsu wani lokaci a faɗe su su duka wani lokaci a faɗi shakawar a faɗi facewar wani lokaci a faɗi shakawar ba a faɗi facewar ba wani lokaci kuma a faɗi facewar ba a faɗi shakawar ba saboda a haɗe suke ba za su rabu ba in dai ka shaka to ai za ka face in kuma an ga ka face to akwai wani abu da ka shaka to shi yasa wani lokaci sai a faɗi ɗayan ba tare da an faɗi ɗayan ba domin haɗe suke sun maliyun sir sannan ya face kun ga wannan umarni ne wannan umarnin yana nuna me yana nuna wajabcin shakarwa da facewa saɓanin yadda wasu malamai suka lissafa shakarwa da facewa cikin sunnoni suka ce saboda wannan bai zo cikin ayar alkur'ani ba idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum har zuwa ƙarshen ayar ba a faɗi shakarwa da facewa ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bakauye din nan da yi sallah ba daidai ba ya ce tawadda kama amaraka Allah kai alwala kamar yadda Allah ya umarce ka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita shi akan abin da yake wajibi ne kadai abin da bai ce da shi yayi ba ya nuna ba wajibi ba don haka wasu kai hujja akan cewa ruwa da facewa ba wajibi bane a alwala sunna ne don haka rashin yin su alwala baya sa alwala a ce ba ta yi ba wannan magana ce ta wani bangare na malamai wani bangare na malamai suka ce a wajibi ne duk da cewa bai zo a cikin ayar ba ai ayar ba ta ambaci gaba ɗaya abin da ake ce wajibi ba a cikin alwala har ku kanku da kuke cewa a da kuke cewa ba wajibi din bane akwai abin da kuke wajabta shi a alwala alhalin kuma babu shi a cikin ayar ayar ba ta ambato shi ba kamar cuccuɗa ruwa addalku ai kuna lissafa shi cikin wajiban alwala amma kuma ayar bata faɗi addalku ba kuka ce a'a mun fahimci addalku ne daga kalmar faksilu domin abinda duk aka ce ka wanke to ai sai ka cuccuɗa in ba a ce in baka cuccuɗa ba to ai ba kai wanki ba ya zama ka zuba ruwa kawai ba ce aka yi mafa sabbu ce aka yi faksilu tunda aka ce faksilu to wannan faksilu din ta kunshi cuɗawa don haka muka sanya wannan cikin wajiban alwala to su ma masu cewa shaƙa ruwan shi ma yana ciki ce na farko dai da Allah da annabi ya ce kama amaraka to sunnar manzan Allah ta shiga karkashi ai umarnin da manzan Allah yi umarnin da Allah yi wa man man yuti'ir rasula faqad ata Allah saboda haka tunda manzan Allah ya yi umarni da a shaƙa a faci to daidai yake da umarnin Allah saboda haka manzo Allah in yace kai alwala kamar yanda Allah ya umarce ka umarninsa ya shiga ko bai shiga ba ya shiga saboda haka wannan shakawar da facewa ta zama wajibi tunda shi ma umarni ne na manzo sallallahu alaihi wasallama umarnin manzo kuma wajibi ne a bi shi an gane ko sannan kuma suka ce ai da Allah madaukakin sarki yace faksilu wujuhakum a nan har shaƙa ruwa da facewa da kurkuren baki duk sun shiga domin duk suna ƙarƙashin abin da yake wanke fuska ne don haka wanke fuska ɗin nan ba wai ya tsaya a zahirin fuska ba banda abin da yake baɗininta kamar shaƙa da kurkuren baki har shi ya shiga ciki don haka ware shi a ce bai shiga ciki ba wani abu ne da yana buƙatar dalili tun da har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna shaƙa ruwa da facewa wannan shi yake fassara mana faɗar Allah fafsilu wujuhakum da ya faɗa ya ƙunshi kenan a shaƙa a face duk yana cikin wanke fuska don haka mu ma abinda muka faɗa muka ce wajibi ne ayar alƙur'ani ɗin ta kunshi shi don haka da ya ce tawadda kama a Allah wannan shaƙarwar da facewar tana cikin abinda Allah ya umarni ɗin da shi domin tana cikin fafsilu wujuhakum an gane ko to wannan wannan magana ta biyu ita ce tafi karfi ta fuskar dalili ma dama manzo sallallahu alaihi wa ya yi umarni da abun to wannan umarni nashi a karan farko za a ɗauke shi ne akan wajabci idan dai ba an samu wani dalili da yake nuna cewa wannan umarnin ba na wajabci ba ne to in ya an samu wani dalili da ya nuna haka to sai a janye maganar wajabci amma in ba haka ba to wajibi ne a bi umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah madaukakin sarki ya ja kunnan waɗanda ba sa bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa fitina ta iya auka musu ko azaba mai radadi falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim to tunda umarnin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma umarni ne wanda babu wani dalili a gefe guda da yake nuna ba wajibi bane a bi shi akan wannan umarni to wajibi ne a ɗauke shi a matsayin wajabci an gane ko don haka nan da yace thumma falyaj'al fi anfihi ma'an falyaj'al fi anfihi ma'an kaga wannan umarni ne ya sanya ruwa a hancinsa thumma liyunthir sannan ya faci kaga umarni ne manzo Allah ya bayar kuma a hadisin laqiq ibn sabira manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ce da shi wa balik filistin shaqi illa an takuna sa'ima ba ma shaƙa ruwar ba har ma mubalaga ya umarce shi da shi ya kai matuƙa wajen shaƙa ruwa sai da in azumi yake dan gudun kada ruwa ya wuce ta hancin sai ya shiga cikin cikinsa alhali yana azumi to kaga ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai takaita umarnin akan shaƙawar kawai ba har ma sai da yace ce a kai matuƙa wajen shaƙawar kuma a duk da haka a ce ba lalle bane ne ko ka yi ko baka yi ba ba abin da zai cutar da alwalarka wannan ba daidai ba ne saboda haka maganar ɓangaren malaman da suka ce wajibi ne ita ce tafi karfi haka nan abin da ya shafi kurkuren baki na jin shi ma mun yi sa a baya wanda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin a ruwaya Abu Dawud da yake cewa idza tawadda'ta famadmid idan kai alwala to ka kurkura baki wannan umarni ne shi ma kuma babu wani abu da ya nuna wannan umarni ba na wajabci ba ne to sun ce hikimar yin haka domin a gudar da dukkan abin da yake zai sanya numfashin mutum ya zama yana fitar da wani hamame-hamame ko wari-wari sannan kuma akwai wanke ainihin wannan gaba ɗin daga dattin da shaidan zai bari domin mutumin da ya kwanta bai karanta wani abu na addu'o'i ba to shaitan yana kwana akan karan hancinsa fa inda shaitana kamar da adam yace to ala khayshumi zalla yana a shaitan yana kwana akan karan hancinsa to ba da ai shaitan ya kwana ya tashi bai bar maka datti ba to dan a kawar da irin wannan datti din a kawar da wannan hamamin da wannan warin da zai iya fita lokacin da mutum ke numfashi aka umarce shi <clears throat> da ya faci face da ya face hancinsa wasu malaman sun ce kwanan shaidan akan karan hancin mutum majazi ne ba hakika ba ma'ana ba wai shi da kansa bane yake kwana a'a abinda ake nufi da yana kwana akan karan hancinsa ana nufin zai sa masa kasala ta yadda ba zai ma tashi sallah ba sai bayan lokacin ta ya wuce wasu haka suka suka fassara kwanan shedan akan karan hancin mutum amma wasu malaman sun ce a'a ba abin da zai sa mu ɗauke hadisi daga zahirin sa daga hakikansa mu ce majazi ake nufi dan menene tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna shaytana yajri ala fi fi ahadikum majra dam shaytan na gudana a jikin ɗayan ku gudanar jini a jikin sa yadda jini ke gudu haka yake cikin mutum kaga babu dalilin da zai hana kuma idan muka san cewa halittar shaidanu halitta ce latifa hawaiya ba kamar halittar dan adam ba wanda yake gangar jiki ne a shi kamar iska yake shi yasa ka ana iskokai kamar iska yake haka babu abinda zai kasa iya zai iya shiga abu wanda kake tsammanin kamar ma ba zai iya shiga ba saboda haka wannan abin da manzo sallallahu alaihi ya faɗa hakika ne ba majazi bane an gane ko sannan maza Allah ce wa man jimara falyutir man jimara wanda ya yi tsarkin hoge alistijmar istijmar mashu jami'i mahallil bauli ko mahallin ga'id bil hijara mutum ya yi fitsari ya yi amfani da hoge ya shafe mahallin fitsarin ko ya yi ga'idi ya yi amfani da hoge ya katse ga'idi din wannan shi ake kira alistijmar saboda ka kai daga jin kalmar alistijmar tana da alaka da abin da yake shine alhajar wato amfani da dutse wasu suna cewa alistijmar ana nufin wato turaren wuta manistajmara wanda ya yi turaren wuta falyutir to yayi shi wutiri ibnu habib abdulmalik ibnu habib mai littafin alwadiha ɗaya daga cikin malaman malikiya malami ne na luga na fiƙihu na hadisi na nahau da shi kaɗai yana littafi alwadiha yana cewa ibnu umar Allah ya kara masa yarda shi yana fassara wannan hadisi da cewa ana nufin ijmaru thiyab bil mujmir al mujmir shine kasko da ake yin turaren wuta da shi cito a yi amfani da turaren da wannan kasko wajen turara riga ta yi ƙanshi in za ka yi haka kai sau uku kuma kun san larabawa suna da wannan abubuwan da ya shafi turaren wuta sosai in kai ba yana daga cikin abin da za ka yi masa na girmama shi ka sa turaren wuta a wuta ka kawo masa ya shaƙa ya sassa a jikinsa to in ka tashi yin wannan ya ka kawo to ka yi masa sau uku in ka kawo ya ja ya ja ya ja a jikinsa sai kuma ka aje an jima ka kuma kawo masa sai ya yi sau uku kai ma in za ka yi rigarka to ka yi mata sau uku ibnu umar ya ce wannan shine ma'anar hadisi manista jimara falyutir su malikiya suna cewa to duka biyun manista jimara tsarkin hogen manista jimara shi turaren wuta ɗin saboda haka a ɗauka duka ukun ake nufi amma alal haƙiƙa ma'anarsa ta fi fita a tsarkin hoge an gane ko babul bukhari ya kawo shi a babu kitabul wudu kitabul wudu da kitabul tsahara duk babul bukhari ya gwame su guri guda za ka iya bambance wannan da wannan ba haka ya haɗo da hadisan da suka yi magana akan ɗahara da wanda suka yi magana akan wudu duk ya haɗe su guri guda babu al-istijmari witran haka ya kawo shi ya kawo wannan hadisi a karkashi kuma yana magana alwala ne to shi yasa wasu suka ce sun samu dan rikicewa me hikimar kawo wannan babi ana magana alwala ibnu hajar ya ce a ba rikicin bai tsaya akan wannan hadisin ba kawai domin bukhari ya cakuɗa hadisan da suka yi magana akan dahara da abin da suka yi magana akan alwala ba tare da ya wawware su ba don haka wannan hadisi zahirinsa yana magana ne akan alistijmar yana magana ne akan alistijmar wato tsarkin dutse man istajmara falyutir a karatunmu na karshe na kawo muku kuma wani shi wanda ya tafi ya fahimci cewa in an yi istijmari to ai sallah wutiri wanda shi wannan kam abin da ɗinsa ne kawai kife kifewarsa ce kawai amma ba ba haka ake nufi ba ce bani stajmara in kai tsarkin hoge falyutir to kai sallah wutiri ba haka ake nufi ba ya ce falyutir to kai wutiri wutiri yana fara da nawa da ɗaya to amma wannan ba ba shi ake nufi ba ana nan yana farawa da uku yana farawa da uku sai biyar sai bakwai abinda ya sama da haka me yasa muka ce ɗaya ba za ta shigo ba duk da cewa wuturi ce eh? ban da wannan ba wa Allah na stanji bi aqalla min salasati ahjar wannan shi yasa aka ce ɗaya ba ta shigo ba manzo Allah ya hana sahabbansa su yi tsarkin hoge da ƙasa da dutse uku ƙasa da hoge uku kaga ashe ɗaya bai zo ba an gane ko ba dan haka ba sai a ce ya fara da ɗaya to galibi ɗaya ba zai ya ba zai isa a tsaftace wannan muhalli ba shi yasa ɗaya ba ba ta zo ba anan saboda haka falyutir ana ana nufin uku biyar bakwai abin da ya sama da haka to kaga adadin da ake bukata na wajibi shine nawa uku saboda la yastanji ahadukum bi aqalla min thalathati ahjarin kamar yadda yazo a cikin sahih muslim zala ce la yastanji ahadukum bi aqalla min thalathati ahjar da hadisin salman al-farisi wa an la yastanji ahaduna bi aqalla min thalathati ahjar saboda haka adadin da yake wajibi wajen tsarkin hoge shine uku saboda haka idan mutum ya yi amfani da uku ya samu ya tsarkaka to ya ishe shi abinda duk ya karu sama da uku sai dai ya kara wannan a matsayin sunna amma ba a matsayin wajibi ba saboda ka imamu shafi'i da imamu ahmad da ashabul hadith sun sun sharɗanta kada ya kasa uku idan an samu tsarkaka daga uku ɗin nan kenan idan kuma ba a samu tsarkaka daga uku ba to sai a ƙara sama da uku har sai an samu tsarkaka amma da sharaɗin ya zama wutiri wato da za mutum zai yi shida sai ya samu tsarkaka daga shida yaga cewa yanzu babu komai ya tsarkaka amma a shida kaga shafa'i kenan to a nan ya kamata ya ƙara ya zama bakwai an gane ko kada ya tsaya a shafa'i saboda wannan hadisin da ya ce minista jimara falyotir, to in mutum ya yi shida ya samu tsarki wajibi ne ya ƙara na bakwai ɗin mun ce uku dai wannan wajibi ne wannan ba ma tantama mu da muka ce za mu yi aiki da doron hadisin ba ma tantama akan ukun wajibi ne saboda manzo Allah ya hana a yi istijmari da ƙasa da uku an gane ko to sai kai ɗaya biyu uku hudu uku bai ka samu tsarkaka ba sai kai na hudu sai ka samu tsarkaka amma bai kai wuturi ba to wajibi ne ka ƙara na biyar ɗin a samu wuturin eh saboda ka wajibin wuturi ne mutlaƙan kenan ko saboda haka koda uku din abin nan koda hudu din an samu tsarkaka to wajibi a to sai dai akwai akwai ziyada da ta zo a cikin sunan abi dawud kuma isnadin ta hasan ne da manzo Allah ya ce wa man la fala haraj wa man la wanda bai yi wuturin ba <laughs> fala haraj to kaga wannan ya kakkabe to amma wannan faman la fala haraj ba za ta hau ba za ta yi aiki ba a ƙasa da uku saboda hadisin salman da kuma hadisin da muka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Allah nastaji hadisin muslim da jabir wa Allah nastaji bi aqalla min thalathati ahjar ko idza istanja ahadukum fala yastanji bi aqalla min thalathati ahjar <coughs> a gurin malaman malikiya da malaman hanafiya su abinda kawai suke magana a kansa shi ne tsarkaka inda an tsarkaka shi kenan saboda haka ko bi mutum ya ya tsarkaka shi kenan ba bukatar sai ya kai uku su a su maganar tsarkaka ne ba wai maganar adadi ba ne. an fahimta ko idan mutum ya yi biyu ya samu tsarki daga biyu ko ba daga ɗaya in ya samu ya samu ya ga gaba ɗaya ya tsafe ya tsafe gurin to shikenan a gurin su babu batar sai an sai an dade sai an wuce haka amma waɗancan hadisin za su zama za su zama musu cikas domin hani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma al-aslu akan abin da manzo Allah zai hana shi ne at-tahrim haramci sai idan an samu dalilin da yake nuna ba haramci din ba an gane ko to sannan manzo Allah ya ce wa idza stayqaza ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya tashi daga baccinsa falyaksil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi to ya wanke hannunsa kafin ya shigar da hannun cikin abin alwalarsa cikin ruwan alwalarsa kaga wannan yana nuna shari'a ce idan mutum zai yi alwala ya samo ruwan alwala musamman wanda yake a ƙwarya ko a akushi wanda zai sa hannu yana iba to kafin ya tsoma hannunsa ciki to ya wanke hannun nasa to shin wannan ya banta da bacci ko ko babu ya keɓanta da baccin dare ne ko ko a har baccin da ya yi da rana annabi ya ce idan sai kaza a hadukun min naumi idan ɗayan ku ya tashi daga baccinsa baccin dare ko baccin rana to imamu ahmad shi ya ce na dare ake nufi ban da na rana yace saboda karshen hadisin yana nuna baccin dare ake nufi don manzon Allah ya ce fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu wal mabitu yakunu bil layl kalmar bata a larabci ana amfani da ita a baccin dare ne ba a baccin rana ba mutum bai yin bacci da rana a ce bata sai dai idan da daddare yayi an gane ko to karshen hadisin ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam a nan inji imamu ahmad yace ya nuna mana yana magana ne akan baccin dare ba baccin rana ba kuma a wata ruwayar da abu dawud da tirmizi suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa idza qama ahadukum min al-layli kalmar layli tana nufin tana nufin dare ko rana tana nufin dare kaga ashe ya nuna a maganar baccin dare ake nufi wani malami shine ah, al-imam rafi'i ɗaya daga cikin manyan malaman shafi'iyya a cikin sharhul musnad yake cewa ah, zai yiwu a ce alkarahatu fil ghamsi idza nama laylan ashaddu min naumin nahar karhancin ko hanin ya fi tsanani da daddare ba wai ana nufin dare kawai ba dare da rana amma tsanan hanin ya fi tsanani da daddare saboda baccin dare a al'adance ya fi tsawo saboda an fi yin bacci mai tsawo da daddare sama da yadda ake yin shi da rana saboda ka shi ra'ayin imamu ahmad maganar hadisin nan ana yin maganar baccin dare ne amma sauran jumhur su suna cewa ana magana ne akan baccin dare da baccin rana wannan maganar da manzo Allah ce idza qama ahadukum min al-layli ya faɗi dare ba kaidi yake nufi da faɗar daren ba a'a yana nuni ne zuwa ga abin da yafi yawa galibi an fi yin bacci da daddare don haka shi ya sa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci daren ba dan ya zama kaidi ba ba dan ya zama da baibayi ba ta yadda ba za a wanke din ba idan ba baccin daren bane a'a an fahimta wannan shine maganar mafi yawan malamai an gane ko shi kuma rafi'i sai ya shiga tsakiya ya ce ta yiwu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci daren domin karhanci ya fi tsanani a cikin saban da rana to idan mutum ya tashi daga bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falyaksil yadahu ya wanke hannunsa saboda haka jama'a daga cikin malamai da dama suka ce wajibi ne mutum ya wanke hannunsa kafin ya shigar da su cikin kwanan da ruwansa yake ciki ko ƙwaryar da ruwansa take ciki lokacin da zai yi alwala idan ya tashi daga bacci wajibi ne saboda umarnin da yake cikin hadisin babu abin da ya nuna cewa ba na wajibi ba ne domin maza Allah ya ce ya dahu kaga ya ba da umarni da haka wajibi ne kai wannan jumhurin malamai su suna ganin ba wajibi ba ne kamar imamu malik imamu shafi'i suna ga mandubi ne wato mustahabbi ne mustahabbi ne ka sa hannunka ka wanke hannunka kafin ka fara abin nan ka fara alwala kuma suka ce suka ce ba wajibi ne saboda wancan hadisi na a arabi wanda muka faɗa a baya wajen shaƙa ruwa suka ce hadisin arami Allah cewa ya yi a manzan Allah ce masa ya yi tawadda wadda ka ba a cikin ayar kuma a ce ka wanke hannun ka makafin ka fara alwala ta aka yi faksilu haku da nan aka fara sai wa aidiyakum ilal marafiki saboda haka wannan wanke hannun bai zo cikin ayar ba don haka tun da ya zo a wannan hadisi ne ba aya ba sai suka ce mun fahimci ashe ba wajibi ba ne mustahabbi ne yin hakan wancan hadisi hadisi ne sahihi tawadda kama a Allah sai dai mun faɗi magana a baya wacce za ta iya zama haske wajen ansa wannan batu nasu ko mun ce kama a Allah din nan umarnin manzon Allah ya shiga ko bai shiga ba ya shiga domin umarnin manzon Allah umarnin Allah ne da'a ga manzon Allah da'a ce ga Allah saboda haka kama Allah ba yana nufin aya banda hadisi ba hatta hadisi ya shiga karkashin kama Allah sannan suka ce dalilin da ya sa muka ce ba wajibi bane har ila yau ƙarshen hadisin fa inna ahadakum la yajri aina batat yaduhu dayan ku bai san ina hannunsa ya kwana ba wato ta yana bacci ya jefa cikin najasa bai sani ba ta iya sosa wani guri mai najasa da hannunsa bai sani ba musamman lokacin da ake tsarkin hoge sosai saboda karancin ruwa lokacin da aka zo madina akwai na farko akwai zafi tsananin zafi sannan kuma babu isasshen ruwa idan mutum ya yi bawali ko ya ga'idi sai dai ya tsarki da hoge idan ya kwanta bacci kuma zai yi gumi ba kaga in ya gumi wannan burbushin najasar da take jikinsa da kun hoge ba kamar ruwa ba ba zai fitar da najasa kakab ba akal dole sai ya bar wani dan abu dan dan danshin ta koya yake to kuma sannan sai gobe to mutum yana bacci bai san wani dan abu ya cije shi ya kai susa ya soso wani abu kuma <laughs> aka zo alwala yana zura hannunsa kuma kaga ya zura wani abu har ila <laughs> to saboda haka akwai yiwuwar haka ta faru akwai kuma yiwuwar hakan ba ta faru ba ai shakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ce fa inna ahadakum la yadri aina ta yadahu don haka ɗayan ku yana cikin shakka in ya farka daga bacci mai hannunsa yayi mai hannunsa ya tabo mai ya kwakulo bai sani ba to kaga akwai shakka ta yu ta kuma yu bai kwakulo din ba to suka ce to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wanke wannan saboda gusar da shakka ne kawai dalili ne da yake nuna ba wajibi bane domin gusar da shakka ba wajibi ba ne duk abin da asalinsa bai zama wajibi ba shakka ba ta mayar da shi wajibi haka haka ka'ida take a shari'a suka ce alƙa'idatu shar'iyya taqtadi anna shakka la yaqtadi wujuban fil hukm ka'idar shari'a tana nuna shakka ba ta mayar da abin da bai zama wajibi bai zama wajibi domin al'aslu shine babu din al'aslu shine hannun nasa bai taba din ba ruwan nasa ɗahiri ne hannun nasa ma ɗahiri ne wannan shine al'aslu to sai aka samu shakka da za ta iya gurɓata wannan asalin to aka tashi anan ba za a ce abin ya zama wajibi ba sai a koma a yi riko da asali a ce yana nan a bisa ɗahararsa ibn taimiyya a cikin littafinsa alƙawa'idun nuraniya yana cewa innal mashkuka fi wujubihi la yajibu fi'luhu wa la yustahabbu tarkuhu bal yustahabbu fi'luhu ihtiyatan abinda duk ake shakka akan wajabcinsa to ba wajibi ba ne aikata shi Yanzu shekul islam ibn taimiyya. ka'ida da malamai suke aiki da ita shine duk abinda ake shakka wajibi ne a aikata shi ko ba wajibi ba ya ce to ba wajibi ba ne aikata shi sannan ko ba Habbi ba ne barinsa an fahimta ba wajibi bane a askata shi kuma ba mustahabbi bane a bar shi bal yin sa shine mustahabbi din domin a guje wa kokonto an fahimci maganar sa ba wajibi bane aikata shi ba kuma mustahabbi bane barin sa kenan yin sa ya zama me ya zama mustahabbi to suka ce kenan ashe wannan wanke hannun shi ma ya zama me ya zama mustahabbi saboda maganar shakka ce nan a fili ya taba najasa ko bai taba ba kaga anan wankewar bai zama wajibi ba tunda ba a da yaqinin ya taba najasa da ya taba najasa yaqinan kaga wankewar ya zama wajibi ko to yanzu shakka ake yi wajibi ne ya wanke ko ba wajibi bane to tunda ana shakka wannan shakkar ba za ta mai da abin wajibi ba don haka suka ce ba wajibi bane dan ka zo alwala ka fara da wanke hannu an gane ko an gane ko in mun tashi alwala mukan fara da me da wanke hannu ko to suka ce ba wajibi bane in kai kai mustahabbi to sai dai sai dai idan muka dubi alwalan manzo sallallahu alaihi wasallam mutlaka do hadisan da suka zo na alwalan manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wannan wanke hannu sawa'un daga bacci ya tashi ko ba daga bacci ba hadisin ali hadisin abdullahi bin zaid hadisin abdullahi dan abbas duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala a cikin su kuma yayi wannan wanke hannayen tafukan hannayensa ba tare da maganar bacci ba ba a taɓa samun wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wanda ainihin yayi alwala ba tare da wannan wanke hannun ba sai wannan ya nuna me eh in ya farka daga bacci ban wannan <laughs> ya kamata ya wanke musamman ma kuma umarni ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam umarnin nan kuma ba mu samu wani abin da yake nuna ba na wajabci ba ne sai wannan tawilin da na karanta muku shi kadai ne aka rike amma za mu ga hadisin ibnu umar ruwayar ibnu umar wanda ibnu khuzaima da ibnu maja da dara kudni sun ruwaito ta da kyakkyawan isnadi wannan hadisin da muke karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza stayqadha ahadukum min nawmihi fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilha wannan hani ne ko ba hani ba to ga umarni a hadisin Abu Huraira ga hani kuma a hadisin Abdullahi dan Umar wannan umarnin da hannun in suka haɗu ba za su nuna wajen ba fi sabilillahi fi sabilillahi yanzu sai mu tsaya muna aina batat yaduhu aina batat yaduhu <laughs> ba za mu dubi wannan ba saboda haka a can annabi ya ce ku wanke kafin kusa hadisin ibnu umar kuma ibnu umar ya ce ya ji manzo sallallahu alaihi wasallama da kunnensa ya ce idan ku ya farka daga baccinsa kada ya shigar da hannunsa cikin abin alwalarsa sai ya wanke kaga nan hani ne kada can kuma ya wanke nan kuma kada ya shigar sai ya wanke hadisi ne ibnu umar ya karanta shi gaban jama'a sai wani mutum ya daga hannu ya ce to ya abdullah ara'aita in kana haudan to idan orama ce ko abin nan mai suke ce tafki idan tafki ne fa ya zai yi kun gane abin da yake nufi ai kaga karaman abin nan za ka ɗan karkata shi ko ka iba ka wanke ya ce to in tafki ne fa me yake so ya yi a me yake so ya yi ya zille daga umarnin eh, ba akwai sanda ba zai yiwu ba <laughs> ra'aita in kana hauban a ruwaya akwai wata ruwaya da abdullahi dan abbas shi kuma wani ya ce a ra'aita in kana mihrasan mihras shine babbar kwatanniya din nan katuwa da ba za ta ɗauku ba to in katuwar kwatan da ya ci fa ya zan yi kaga irin wannan ka ɗauka tan da ka rotsa masa akai shi ne maganin shi ne ansa sa ya manzo Allah yana magana kana kawo abubuwan da zaka lalata magana manzo Allah kawai haka kawai fa hasaba ibn umar dan da yana fadar haka sai ibn umar ya kwashi rere ya watsa masa ansar da ta dace da shi kenan wanda za a gaya masa manzo Allah eh, manzo Allah ya ce shi kuma ya ta neman hanyar da zai zille sai sai na umar sai ya kwashi rere sai watsa masa a abdullahi dan umar ya kwashi rere ya watsa masa ya rika ce masa ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa taqulu ara'aita in kana hawdan ina gaya maka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kai kuma kana cewa to yaya idan kwatan idan abin nan ne idan tafki ne fa arwayar ibnu abbas yake cewa idza haddath idza haddathnakum an rasulillahi fala tadribu lahu al idan muka baku labarin hadisin manzo Allah kada ku tsaya kuna buga wasu misalai kuma an gama magana to shi yasa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mumini duk sanda aka faɗa kawai ka ji kamar manzo Allah ne yake zaune yake gaya maka yadda ka san idan shi ne a gaban ka ba za ka ce da shi baka yadda ba to haka nan ana karanta maka hadisansa da suka inganta da kyakkyawar santsala Ka kaje kamar shi ne da baki da baki yake gaya maka an gane ko to irin wannan izgili din wasu suna da shi a gaya musu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su tutsu su kawo wani abin da yake nuna wannan hadisin ai ba zai ba zai ba zai yi aiki da shi ba ba ko su wata magana da take nuna izgili ko dai izgilin da zai nuna hadisin a ƙarya ne kamar wani ba mu'tazili da ya ji ana karanta hadisin cewa innal mala'ikata wa tadau ajnihataha hali talibil ilmi ridan bima yasna mala'iku suna shimfida fukafukansu ga wanda ya fita neman ilimi domin nuna yarda da abin da yake yi aikin da yake yi da neman ilimi sai su shimfiɗa masa fukafukansu sai wani ba mu'tazile da ya ji hadisin kashe gari zai zo gurin karatu sai ya saka takalminsa ya bubbuga kusoshi zara-zara a jiki abokan ta ce wani irin kusoshi ne a bayan takalminka ya ce wai dan yahuda fukafukan mala'iku tunda dai zai tafi gurin karatu kuma suna shafa to zai tattaka su yana fitowa fara tafiyar nan da zai yi sai kafafuwan gaba ɗaya suka shanye sai kafafuwan suka shanye duka akwai shi kuma wanda aka karanta masa hadisul musarra hadisin hadisin abu huraira hadisin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idan mutum aka yi aka yi cinikin dabba da shi ya ganta da hantsa da nono tsahiri sai da ya je gida yayi yi tatsa ɗaya biyu sai ya ga babu nonon ashe ba mai nonon bace kawai wani abu aka bata ta ci nonon ya cuccuku sai ka zaci cewa mai nono ce ba zai da haihuwa ba sawa ka tana nonon da za ka ta sha ashe wani abu aka bata ta sha wannan nonon ya cuccuku to aka yi maka irin wannan algush annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kamar da dabbar kana damar tiya kamar da dabbar ka ebi kuma wato sa'i daya na dabino ka hada to mudu mudu hudu na dabino ka hada da wannan dabbar ka mayarwa da mai abin ya baka kudin shi ya baka kudin ka wannan sa'i daya din kamar ka biya shi nonon da ka tatse na farko ko na biyu sai ya dawo maka da kudin ka to wasu sun ce ba za su yi aiki da hadisin ba sai wani da aka yi masa ya ce ai abu hurairan ai bai san fiqh ba saboda haka ba za a aiki da ruwa ya ba yana faɗa haka wata macijiya ta faɗo masa nan take ta sani ke to irin wannan ta shafa ruwa a lokacin manzo Allah ma akwai akwai wanda yana ci abin nan da hannun hagu ba manzo Allah ya ce ci da dama ya ce ba zai iya ba manzo Allah ya ce ta kada ka iya din daga nan hannun ya shanye to haka nan imamu daraqutni da ibnu majah sun ruwaito hadisi daraqutni ya hassana isnadin sa hadisin jabir dan abdullahi Allah kara musu yarda shi da mahaifinsa yace na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qama ahadukum min an-nawmi wa arada an yatawadda fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha daga wannan ba hadisi idan ɗayan ku ya tashi daga bacci ko ya zama da jasa ko bai zama ba da zai saka hannun a cikin ruwan ruwan ya zama najasa ha? kasancewar najasa ta taba ruwa daban kasancewar ya zama najasa daban ko ko ko ba bambanci addara ma da najasar sai ya taba kaga najasar dai ta samu ruwan amma wannan ba shi ke ruwa ya zama najasa ba domin ruwa bai zama najasa sai idan ta fi ƙarfinsa cikin ta canza ɗaya daga cikin abubuwansa guda uku kamar yadda duk ku sani launuhu aw ta'amuhu aw rihuhu in ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku ba su canza ba to najasar wannan ba za ta yi tasiri ta hanyar bayar da shi najasa ba don haka in an yi amfani da shi a wajen ibada yayi an yi amfani da shi wajen alwala ko wanka yayi akwai za ka yi wata ƙoramar ka ba ka iya shan ruwan ba amma kuma shari'a ta baka dama ka yi amfani da ruwan wajen yin wajen abin da ya shafi ibadarka to da a ce mutum zai sanya hannunsa a cikin ya yi laifi saboda ya saba wa umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama amma kuma ba lalle ne ruwan ya zama najasa ba sai dai idan an samu ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku launinsa ko rihinsa ko ɗanɗanansa ya canza idan haka ta faru to a lokacin ne za a hukunta masa cewa ya zama najasa Hassanul basri shi yana ganin cewa ya zama najasa in dai har da daddare ya tashi kuma bai wanke hannun bai tsoba a cikin kwanan abin nan ɗinsa alwalasa to ruwan ya zama najasa wannan ruwaya ana jingina wa imamu ahmad amma ruwaya ce mai rauni ruwaya ce mai rauni haka nan ana nakaltatta daga ishaq ibnu rahuya da kuma muhammad ibnu jarir tabari wanda wannan shi ma yana da rauni kwarai da gaske wasu malaman suka ce idan haka ta faru a zubar da ruwan idan haka ta faru a zubar da ruwan saboda manzo ya ce fa inna ahadakum la yadri aina ba ta yaduhu to tunda kayanku ku bai san ina hannunsa ya kwana ba ta ya sa shi cikin najasa bai sani ba idan ya jefa hannun cikin ruwa din makaruhi ne amfani da wannan ruwa din saboda haka ya kamata ya zubar da shi akwai ruwaya da ta zo aka jingina wa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce a zubar da ruwan amma ruwaya ce munkara ruwaya ce mai rauni kwarai da gaske kamar yadda ibn adi a cikin littafin sa al ya ambata ya kawo ta ce wannan ruwaya tana da rauni saboda haka maganar cewa a zubar da ruwan ba wai tilas bane idan mutum ya yi amfani da shi ya yi abin nan alwalarsa ko wankansa ya yi duk da cewa ya yi laifi tunda bai wanke ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da shi wannan ga wanda zai amfani da buta ko wanda zai amfani da shawa duk wannan magana ba ta taso ba an gane ko wannan duk magana ba ta taso ba ana magana ga wanda zai sa hannunsa ciki to idan muka lura da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a wanke hannu idan ana shakkar hannun nan da najasa ko babu hannun nan ɗahiri ne ko ba ɗahiri ba to idan mutum kuma ya tabbata hannunsa ɗahiri ne fa ya tashi daga bacci ga kuma kwana ruwa zai yi alwala ko zai yi wanka wajibi ya wanke kafin ya sa hmm? ban ji me kuka ba ya yana da ne, yanzu misali ya saka wani kyalle ya lullube hannunsa ya ɗaɗɗaure hannunsa ko ya zira shi cikin safa ba zai yiwu ba malam nuhu zai yiwu ka gwada ka gani an gane ko ko ka ɗaura zariyar wandon ka tamau <laughs> hatta ba zai shiga ba eh akwai wannan ma wani da aka gaya masa yake ya za ta yi yana farkawa kwarai da gaske yana nan yana tashi kawai sai ya samu hannunsa a cikin duburarsa shi ba akwai wannan magana ah, da aka ce fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu dayan ku bai sani ba ina hannunsa take yake kwana da ya ji haka sai ya ce shi ya san inda hannunsa yake kwana yana kwanta a bacci ya tashi sai ya gane shi a cikin duburarsa nan da dan ya cire ya nemi gafara Allah to idan mutum ya tabbata hannun nasa ɗahiri ne ya sa safa ya kwana da dogon wando ya ɗaure zariyarsa tamau baya jin akwai yadda za a yi hannun sai je wani wuri na najasa wurin da yake kwance kalkal babu wata najasa to in ya tashi shi zai wanke din nan ko ba zai wanke ba wasu suka ce dai duk da haka dai bai dace ba sai ya wanke saboda asbabun najasa qad taqfa ala mu'zamin nas wani abin da yake zaton ake zaton najasa ne shi a gonsa fa ba najasa ba ba najasa bane fa to kaga ya kamata a ce dan a kawar da irin wannan a ce kowa da kowa ma ya wanke ke yasa hawan da ba bai baccin ba masu malamai suka ce wanki saboda ai hannunsa ba ba zaune yake guri guda ba ko da ma ba baccin yake ba dauko wannan mai ko wannan kama wannan gaisa da wannan wannan da ka gaisa da shi baka san me ka gaiso ka taɓa ba to ya kamata ko da ba baccin yake ba bare kuma yana bacci suka ce saboda an faɗi dai bacci ne saboda abin ya fi faruwa lokacin da ake bacci to wannan wankewan da za ka yi a hukunce-hukunce na shari'a akwai hukunce-hukuncen da suke ta'abbudiyan ne kawai akwai kuma waɗanda suke maqulul ma'ana akwai hukuncin da za ka gani ibada ce zalla kai ma in aka ce ka faɗi hikimar da ta sa aka ce ka yi ba abin da za ka iya faɗa inda ka ce kawai Allah ne yake so in bauta masa da haka yanzu aka ce da kai me yasa asuba kake a biyu a zahar kai hudu la'asar kai hudu magarwa sai kai uku isha'i sai kuma da kai hudu da ya hikimar adadin ya zama haka <laughs> eh? <laughs> me zai hana da asuba lokacin ka tashi da nashaɗinka a ce kai shida ma <laughs> a zahar ka ko ɗauka a zahar kai hudu la'asar asar kuma ka yi dako ka gaji ka gaji a ce to kai biyu ko to sai ga kamar kana dan samu wata hikima amma lokacin da ka tashi da nishadin ka ta ce yi biyu a zahar ta ce yi hudu la'asar ka gaji din ta ce yi hudu to kaga anan kawai abinda zaka ce Allah fa ne yake so kawai in zama bawansa da haka shine kawai ta'abudiyyan ne kawai an gane ko wani abin kuma sai ga a ah, shi yasa masu cewa misali a yi sallah hikima saboda mu motsa jikinmu exercise ne akwai masu faɗa haka a yi hikima sallah exercise to sai irin masu zagaye filin bol ɗin nan kullun sa wajen ɗari sai to ashe mu ba sai mu yi sallah ba tunda dai mu akwai namu exercise ɗin ɗan bale ce maka ba zai yi sallah ba shi ma yana exercise da haka ka gaba tilas ya yi ta ba shi a gwansa sallar sai zan ba hikima ba to wannan in ka lalubo hikimar ka gano ka faɗa kuma ta shiga hankali shikenan <laughs> kuma baka lalubo baka kace sai ka gano ko me hikimar da take cikin sa ubangiji dai yana sa ya bautar da mu ta kowane hali shi ya gada ma ya bautar da mu wani abu mukan gano hikima wani abu kuma lalle mu gano ba to shine malamai da suka zo nan suke kirjiya to wai shi wannan wanke hannun na ibada ne ko na nazafa ne saboda tsafta ne ko saboda dai ka zama bawan Allah aka ce wanke din eh to wanda ya kalli adabi aka ce ya wanke sau uku domin wasu wayoyi sun zo da haka cewa ya wanke sau uku wasu sai suka kalli wannan adadin na cewa ya wanke sau uku ruwayoyin bukari ba su zo da salasan ba amma duk ruwayoyin muslim sun zo da salasan sau uku an gane ku to wanda suka kalli adadi sai suka ce to wannan ba na ba maganar tsafta bane maganar ibada ce da in maganar tsafta ce ba wajibi ne sai ka adadin aiki don da tsafta din nan ta yi wanki ɗaya ma ka wanke abin da wanki bi ma watakila ya isa me yasa sai an kai uku alamar cewa ibada ce kawai ake so kai wanda kuma ya kalli ƙarshen hadisin me ya ƙarshen hadisin fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu kaga ka kalli ƙarshen hadisin sai ga ah, to ashe akwai dalili kenan wannan shine illa shine hikima din shine sababin dan ba mu san ina hannunmu ya kwana ba ashe kenan dan mu kawar da wata najasar da muke tsammanin ta iya faruwa ashe kaga abin ba ba wai kawai tsurar ibada ba ce an gane ko to me me fa'idar su dinga wannan sabanin me yasa za su dinga wannan magana kawai su ba magana akwai fa'ida sai yana daga cikin fa'idar idan mutum idan aka ce ibada ce idan aka ce ibada ce mutumin da ya yi alwala yanzu ya gama wataƙila ko ya yi ko ba bai ba sai alwasa ta warware in ya koma zai yi zai wanke ɗin ko bai wanke ba wanda ya ce ibada ne kaga zai ce zai wanke wanda ce ba ibada ba ne tun da daman maganar da gasa ce kuma yayi a farko ba kuma da jimawa ba yanzu yanzu nan ne ka yi kenan ka shigo masallaci kana neman guri sai kuma rihi ya ce maka baka ma samu ka zauna ba in ka koma sai a ce saka sake maimaita wanke hannun kaga anan ya nuna maka ibada ce ake so kai amma in ba ibada bace sai a ce to ai yanzu nan ga gama wanke hannun me yasa sai ka kuma wankewa an gane ko to anan ne zaka gane dalilin wato tasirin sabanin zai bayyana ga wanda yace ibada ne ce to sake wankewa wanda kuma yace a dan tsafta ne yace kawai ci gaba da alwala fara wanke fuskarka ba sai ka wanke hannun ba an gane ko sannan wanda ya ce ibada ne wanda suka ce ibada ne kamar malikiya kaga suna rarrabewa tsakanin wanke wannan hannun sau uku sannan wannan sau uku ko duk da cewa abin da yake sahihi shine hada su din gaba daya ba kowanne nashi daban-daban ba to in suka ce ibada ne kaga in ka tashi wankewa din sai ka yi ma wannan daban ka yi ma wannan daban dan kowace gaba a mazaunin kanta take ba ta ba hada take da irwata ba wanda kuma yake tsafta ne sai a haɗa su duka ka wanke domin buƙatar da ake yi ka tsaftace hannun kuma in ka haɗa su in ma tsaftar za ta fi za ta fi yiwa an gane ko to anan ne maganar ibada ko rashin take bayyana sannan batun wankewa din wasu sun sanya shi daga sunnonin alwala a cikin malikiya din kamar ibn kasim ya sanya shi daga cikin sunnonin alwala shi wannan wanke hannu din don haka kaga ashe dole a yi masa niyya ka yi shi da niyyar ibada wanda kuma yake ganin tsafta ne kamar ashab da ya yahya ya haya daga cikin malikiya din su kuma a gurin su ba lallai ne sai an yi niyya mutum da ba ba ibada bace wannan adadin da aka ce da ya zo a ruwayar muslim falyansilha talatan ya wanke sau uku adadin wajibi ne ka iya yin biyu ka iya yin ɗaya ko a ba wajibi bane adadin ko wajibi ne sai ka yi uku din wasu malamai suna ganin wajibi ne sai kai uku din in baka yi haka ba to karhancin bai gushe ba kamar imamu shafi'i alaihi rahmatullah wasu kuma suna ganin ba wajibi ba ne domin a tirmizi da nasa'i ya ce marratai ne au talata sau biyu ko sau uku kuma hadisi ne wanda yake sahihi sai dai idan mun ɗauki au ɗin nan shakki ne idan muka ce marratai ne au talatan shakka mai ruwaya yake yi biyu manzo Allah ya faɗa ko uku to waɗancan ruwayoyi na musulun sai su fassara abinda manzo Allah din yake nufi uku kenan yake nufi kaga sai a koma batun Imam Shafi'i wanda shine ya ambaci adadi uku an gane ko <coughs> yace wa idza sayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha yudkhilaha ya shigar da ita fil fi wudu'i wani irin shigarwa ko wata irin shigarwa ko ku a'a shigarwar da za ta sanya ruwan wani abu ya same shi in ka ce kowace irin shigarwa mutumin da yake da babban baho ko wannan mai sunanta ya babba in ya ɗau ƙaramin ƙoƙo zai shigar da hannunsa cikin kwatanniyar sannan ya ɗebo ruwan sannan ya fito wannan ya shiga cikin hannun sai ya yi wanke hannun sau uku sannan ya yi wannan ɗebo ruwan ko ku a wannan shigarwar ba ta shiga ba <laughs> kun fahimci me nake nufi ba ba ta shiga ba saboda ruwaya ta zo a muslim da ibnu khuzaima manzo Allah ce fala yaghmis yadahu yagmis me gamasa ka sa ruwa ka ya hannun cikin ruwa shine abin da aka hana ba wai kawai shigarwar a cikin koko idan ya zama babba ne kaga zaka ka ɗauki ƙaramin ƙoƙo ka sa ka ebo wannan ba shi aka hana ba dan kada wani abin ya kada wani ya ɗau abin da faɗi yace ce ko wannan ai ai cewa aka yi la yudkhilaha to saboda haka kaga da aka ce al'ina ko alwazo manya-manyan abubuwa sun fita irin su albirak wata kwatanniya abin wani wata korama wani gulbi wasu albirak wata kwatanniya abin wani wata korama wani gulbi wani rafi duk su ba su shiga cikin hadisin ba Allah ya faɗi ina a wata ruwayar ya faɗi wazo a ruwan da za a kana alwala saboda haka wannan guraren ma ba su shigo ba don haka wancan mutumin da yake cewa a ra'aita in kana hauban magana kwata-kwata ma ba ta shafi hadisin ba an gane ko don kada wani ya ce to ai ba a ba mutumin ansa ba shi ya faɗa ne domin yana neman ya zare jikinsa daga hadisin ba wai ya faɗa ba ne da yana son ya gane an gane ko to wannan hadisi a dunkule yana nuna mana duk abin da ya shafi ibada ana so mutum ya rika daukan jalibin ihtiyadi da kafa kafa duk abin da ya san yana da shakka shakka a cikin sa ya kokarin ya ga ya kauce masa sannan kuma a ciki akwai kinaya ga abin da ba a ake jin kunyan abbatansa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa inna adakum la yadri aina ba ta yadu bai faɗi kalmar dubura ba bai faɗi kalmar zakari ba duk bai faɗi waɗannan ba saboda akwai akwai nauyi wajen faɗa su shi yasa sai ya kauce ya faɗa abin da kai dai da ake magana da kai za ka fahimci me ake nufi sannan kuma wannan hadisi yana nuna najasa yana da kyau in za a kawar da ita a wanke ta sau uku kamar yadda na gaya muku ruwayoyin muslim duk sun zo da batun uku din nan saboda haka yana nuna a wanke ta sau uku domin idan najasar ma da ba a da hakikani a kanta an ce a wanke sau uku ina ga wacce kana da hakikani a kanta wannan ita ya kuma cancanta a ce in ka tashi wanke ta ka wanke ta sau uku Allah maɗaukacin sarki ya ba mu dacewa da fatan abin da muka karanta an fahimce shi sannan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah shin tsarkin tsarkin istijmar wato yana nufin tsarkin hogin yaushe ake yin sa sai ba ruwa ne ko kuma koda da ruwa za a iya yi kuma malam ai zai yi wahala wanda mutum bai wari ba menene matsayin wannan warin wajen tsarkaka to na farko dai istijmari ba wai sai ba ruwa ba ko da ruwa mutum zai iya tsarkin dutse tsarkin hoge inda a ce ka halarci karatun mu a baya za ka ji wasu malaman banda shi ma ba su yadda da na ruwan ba shi su da wani inda yana halarta ina ji irin mai tsallatsallan nan ne yau yana nan gobe waya nan amma ga wanda ya lizarci karatukan wasu abubuwan don mun wuce su a baya saboda ka da ruwa ko ba ruwa duk za a iya yi sannan maganar cewa wandan ka zai wari wannan wani abu ne daban shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana iya yi ba wai an wajabta maka yin bane amma wani lokaci larura ta kan ja ai hakan hakan ta faru idan kasan san akwai wannan a shar'ance kaga ba za ka ce ka ka rasa abin da za ka yi sallah ba ko ka ce ka rasa abin da za ka yi tsarki sallah ta kama ka da sauransu da sauransu in ka tsarkin hoge kuma lokacin da ka zo alwala ba wajibi ba ne sai ka nemi inda za ka yi tsarkin ruwa kuma shi kenan sai ka alwala shi ne abin da ake nufi magana wani za ka yi wari ba za ka yi wari ba kuma wani wani abu ne da ya shafe ka kai wanda ya ce menene karin bayani game da wannan hadisin aisha allah kara mata yadda ta ce zawwajanin na biyu sallari sallama ko ta zawwajanin na biyu sallari sallama annabi sallari sallama ya aure ni sai mahaifiyata ta zo da ni ta shigar da ni gida wato gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga wasu mutane ma'ana tana nufin lokacin da ta tare aka kawo ta ɗakin mijinta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta ce sai ga wasu mata daga cikin matan al'ansar a wannan gida sai suka rika cewa alal khairi wal baraka wa ala khairi fa'irin to shi da yake cewa meye na san watakila ala khairi fa'ir galibi a jahiliya mutane suna canfi da tsuntsaye in tsuntsu ya tashi aka ga ya nufi wani wata kusurwa ta musamman a ce to duk sanda tsuntsu ya yi can ba alheri in yi can da alheri to su nan kamar suna nuna cewa an kawo ta cikin sa'a babu maganar canfi tattare da kawo ta ba a kawo ta a cikin wani yanayi da za a ce tsuntsun nan ba alkhairi tare da shi ba tsuntsunta tsuntsu ne mai alkhairi babu maganar canfi a ce akwai wani tsuntsu mai alkhairi da mara alkhairi ita natan alkhairi ne gaba daya wala Allah wannan suke ishara zuwa gare shi wannan kuma ya ce na ji jiya ka ce bai halatta a yi azumi ran sha ɗaya ba ga watan muharram to idan mutum yana azumin litinin da alhamis fa to kaga ai kuma wannan wani abu ne ni na yi maganar ashura da tasu'a kaga maganar alhamis da litinin kuma wannan wani abu ne daban in ka yi ran sha ɗaya da sunan kayi wani azumi da yake tattare da ashura shi muka yi magana a kai amma in kayi azumi ran alhamis ta kama sha ɗaya ka gama na ashura ɗin kuma alhamis ta zo sha ɗaya ce sai kai na alhamis ba wani abu ko ya kama litinin ne sha ɗaya ɗin sai kai na litinin wannan kuma wani azumi ne da ka saba yi ba wai dan kana yi saboda dalilin tasu ako ashura ba menene hukuncin musulmin musulmin da ya kashe kansa musulmi ne fasiki wanda zai kashe kansa musulmi ne fasiki a mumini ne fasiki manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya faɗa mana cewa mutumin duk da ya kashe kansa da gobe kiyama za a azabta shi da abin da ya kashe kansa da shi idan wani dafi ya sha ya mutu a ranar gobe kiyama ubangiji zai zai ci gaba da azabta shi da irin wannan dafi din idan sama ya hau ya jeho kansa haka nan zai yi ta hawa sama a cikin wutar jahannama yana jeho kansa haka dai duk da abin da ya kashe kansa idan da wuka ne idan da bindiga ne da wannan ubangiji zai ci gaba da masa azaba har lokacin da ubangiji ya ga ya kama ya dace a fitar da shi kuma a kai shi aljanna amma ba wai ya kafirta ba kamar da suke gani in ya kashe kansa ta zama kafiri ba haka bane na'am eh eh, na dai fahimce ka wannan ka'ida din ita ce ta hana su ce wajibi ne na kasan ka'ida ce muttafaqun alaiha duk da cewa wajen tafasi dinta wajen binta gunduwa gunduwa ko abin nan a ta akan juz'iyyat nata nan kuma akwai maganganu masu yawa to kokarin kaucewa karo da ka'ida din shi yasa wasu suka tafi akan ba wajibi bane to amma anan nassi ya zo ya nuna umarni kuma wani ya zo ya nuna hani kaga duk anan wata maganar ka'ida din sai ta tsaya dan babu ka'idar da ba ta da istisna'i ka gane eh, amma magana allazi la yazulu bi shakk wannan ka'ida ce Duka kula malikiya suna cewa kada shakkar ta shafi sharadi in ta shafi sharadi to nan yaqini eh, sharadi in shakka ta shige shi to shi ke da ya tashi daga aiki shi yasa suke cewa mutumin da ya shakka alwala tana nan ko ba ta nan ta saboda alwala shar'i ne a cikin sallah kaga ashe ka'idar ga ta nan gundari an yarda amma kuma a ina za a je ta nan ma kuma an samu maganganu da yawa ka fahimce ni wannan kuma yace yana tambaya akan hadisin da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa da Anas yake cewa an tambayi manzo sallallahu alaihi sallama dangane da giya tuttakhadhu khallan qala la anil khamri tuttakhadhu khallan qala la wato akwai giya ce ga ta kamar burkutu ne amma idan aka kai shi rana misali aka bar shi ya daɗe, to zai daina bugarwa asali burkutu ne aka yana bugarwa giya ce amma aka yi mata kuma wani saddabar kuma daban sai ta daina bugarwa ta zama kamar rukunin zaki ko ta zama wani abin nan faro-faro to shi za a ci gaba da amfani da ita a matsayin faro faro tun ta daina bugarwa za a ce a'a matukar dai giyar ce ko ma me aka yi mata aka sa ta daina bugarwa wannan ba zai halatta ta ba ka gane ko shine abin da hadisa yake nufi sannan a mara na rasulullah قال إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا فدعوا الربع wannan hadisi yana magana akan khars khars shine lokacin da mutum ya gama amfanin gonarsa kamar ko dabino idan masu karɓar zakka suka je dabino yana kan bishiyarsa za a kiyasta cewa zai yi sa'i nawa misali zai yi mudu nawa kafin a fitar masa da zakka to ba cewa za a yi sai ya kakkaɓe dabino duka ba an auna sannan a fidda masa zakka shi wannan sa'i da aka tura ya zai karɓo zakkar shi zai zagaye gonar ya ga cewa dabinon nan yanzu saboda ƙwarewa da sanin kan harkar in ya kalle shi a sama zai yi zai ce to dabinan nan zai yi buhu kaza an gane ko wannan shine khars kirdado zai yi to manzo Allah ce in kun yi kirdado abinda duk ya ba ku kirdadan ku ya ba ku to ku zabtare sulusi an gane ko ku zabtare sulusi sai ku yi lissafin a haka inda zai ba ku misali zai yi dubu dubu ɗari da hamsin to ku dawo da shi dubu ɗari sai ku karɓi zakkar a matsayin dubu ɗari ne shi ne sulusi fa illam tada usulus fa da urubu idan kuna san zai yi dubu ɗari ko da ba ku zartare sulusi ba to ku zartare rubu'i ku ce zai yi ɗari abin nan ɗari bakwai da hamsin ko abin nan saba'in da biyar zai yi saba'in da biyar shi ne wato duk dai kada a cuci mai gona saboda ka shari'a take san abu abubuwa dai da ba cuta ba cutarwa ka gani shi ne abin da ake nufi wannan kuma ya ce menene hukuncin ko halaccin karanta ayoyin da suke karshen suratu ali imran inda fi kalka samawati wal har zuwa karshen sura din domin ya ji waɗansu na cewa yana da kyau a karanta karshen su a sallar asubahi wallahi ban sani ba ban sani ba wanda ya ce ya gaya maka in ya baka hadisi na magana ta tsare ko akwai wanda ya san hadisin kan wannan da dare ka ce ba a sallar asuba ba a ƙarshen sallar asuba aw alhamdulillah wannan ma ilimi ne ya ce da daddare ne ba sallar asuba ba akwai hadisi amma da ifi ne shikenan Allah ya baka lada to sai kuma wannan da yake magana akan wasu suna cewa ba ta hukuncin hukuncin eh, hukuncin cin goro da shan naskafi da kuma wasu dai wato suna cewa duk hukuncinsu ɗaya da taba saboda suna cutar da jiki kuma suna cewa akwai hadisi manzo Allah ya ce haramun ne mutum ya amfani da abin da zai cutar da jikinsa to wannan duk abu ne da yake komawa ga masana shi goro ana cewa akwai nicotine a ciki kamar yadda yake cikin taba naskafi ne ma ne sai yanzu na ji ban akwai an ce akwai nicotine a naskafi shi ba eh ah, nicotine to nicotine din nan wani sinadari ne wanda ba ko da yaushe ya samu ba zai cutar akwai wani kiyasi na adadin da zai kai ya iya cutarwa akwai kuma adadin da baya cutarwa saboda haka idan dai ba har ya kai adadin da zai cutar ba a abu kamar yadda yake a cikin taba to ba za ka iya cewa kat haramun ba idan yau gora din nan an yi nazari an ga cewa daidai nicotine din da yake cikinsa daidai yake da na taba shi ma yana cutar da jiki to shi kenan hukuncin duk abin da zai cutar da mutum kam haramun ne ba a yadda mutum ya yi abin da zai cuci kansa da kansa ba Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima ubangiji ya hana ku kashe kanku haka taba take haram saboda wani abu ne ijma'i ne na duniya gaba ɗaya har masu yin tabar su samu kuɗi ta hanyar tabar sun yi imanin cewa tabar cutarwa take tana daddage hanta tana sa cutar kensa tana duk wata cuta da wani bala'i akwai shi a cikin tabar to in an samu wannan nazarin da binciken na kalele cewa dangane da goro ban karanta ba shi yasa nake cewa in an samu ban sani ba watakila wasu sun karanta sun ga in an samu wannan to shine sai ka ɗauki hukuncin ka faɗa amma ba a samu ba kawai ka shiga har jawo haramci haka yana da girma wala ta taqulu lima tasifu alsinatukum alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib inna alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun ubangiji ya hana mutum kawai ya cewa kaza haram kaza haram kaza halal sai idan akwai wani nasti da zai iya dogara da shi dangane da goro ta ba wannan kamar rana ne abin nan sha biyun rana kowa ya san cewa wannan haramun ne amma abin da ya shafi goro wannan ban sani ba naskafi kan ma ni sai yanzu na ji ban ma taɓa sanin wani abu na nikotin a cikin naskafi ba kamar waɗanda za su zo su yi maka tambaya ne akan akwai wanda ya bugo yake tambaya ta ya ga ya sayi turare amma ya ga an rubuta alkahol to yanzu ya sa ko ba zai sa ba to in ce to ai ba za ka ga wani turare ba da ba wannan alkawal kai yanzu ka fara karantawa amma duk turare na da shi wannan ba shi yake nuna haramun bane domin kalmar alkawal sinadari ne ba wai ana nufin giya ba ta yiwu a sha a bugu din ma akwai turarurrukan da za a sha a bugu to amma shin duk abin da yake ana buguwa an sha shi ne ya zama najasa wannan kuma wata matsala ce daban wataƙila karatu zai zo akan giya zan muku magana akan shin giya na jasa ce ko ba na jasa ba shi saboda haka ka sa turaren ka babu wani babu wata matsala in kuma ba haka ba sai dai ka daina sa turare gaba daya akwai wani malami cikin malaman mu a Sheikh Muhammad Muhammad Muhtar Shankiti shi ba sa turare sai dai irin na wuta dinnan da Laraba suke saboda wannan alcohol din ana ta rigima da sauran malamai shi ya nace akan kawai ba zai saba ba najasa ne amma wannan magana tashi tana da nauyi ya tsananta wa kansa kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimaka mana ya ba mu dacewa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi